الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملبزاء وبعد إن قوى وإن دسكي سورارم ولكم كلم عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترق وتر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da a ashirin yayin da ya daidai da biyu ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin a daidai wannan lokaci a ƙarƙashin wannan mu'assasa inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma wato muna roƙon Allah ya sa alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira kafin mu ci gaba da tafsiri shekaran jiya da ina fassara ayan wa huwa ha in lam yakul laha waladun fa in kana tasnatani fa lahuma thuluthani mimma taraka maimakon in ce bi bisa uku sai na ce ɗaya bisa wato uku maimakon in ce biyu bisa uku sai na ce ɗaya ainihin wato bisa uku wani dan uwa ya ji ya fahimci cewa sabkul lisani ne ya rubuto da gyara Allah ya saka masa da alheri sannan karatunmu da muke yi na Alhadiyyatu Lahadiya, ila ta'ifatu tijaniya gobe insha Allah ba za mu samu daman yin wannan karatu ma za mu yi shiri kai tsaye da gidan tibin Hausa bakwai daga ainihin wato karfe tara zuwa ainihin wato karfe kaza wannan shine da za mu ainihin wato yi gobe da izinin Allah subhanahu Ta'ala. da haka insha Allah 'yan uwa gobe a madadin wannan darasin namu da za mu yi na alhadiyatul hadiya za mu yi wannan karatun kai tsaye da gidan cibin hausa bakwai musamman akan matsalar da ta shafi zagin Allah da kuma zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da ake sannan na ga mutanen lagos suna kukan cewa suna buƙatar gudunmawa daga wajen gwamnati musamman a wannan yanayi da ake ciki lokacin da gwamnati ta tattare ta hana fita sai ta kuma ana bi gidajen mutane ana musu sata kusan ana barazana ga mutanenmu da ke wa'annan yankuna suke zaune don haka muke ba da shawara ya kamata gwamnati ta kula da irin wa'annan abubuwan kar a zo ana ƙoƙarin tsare rayukan mutane da sunan cutar coronavirus sannan wani abu kuma yanzu yana ɗaukar rayukan mutane kuma wanda ya fi abin da ita coronavirus sun take yi kuma gwamnati ba ta damu da wannan abin ba wannan shi ne kuma Allah ya sa gwamnati ta yi abin da ya dace akan wannan agaji da wasu mutane suke nema a ɓangaren Legas. jiya mun fara fassara aya ta ɗaya ba mu kai ƙarshe ba alaran ma zai sake maimaita daga nan mu ci gaba akan makallahu bismillah ya ayyuhallazina amanu awfi bil uqud أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محيي الصيد إلا ما يتلى عليكم غير محيي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku inda kuka yi imani sai ce aufu bil uku ku cika ainihin wato kulle-kulle na alkawari wanda ke tsakaninku da Allah ko tsakaninku da mutane uhillat lakum an halatta gare ku bahimatul an'am dabbobin ni'ima na jin daɗi illa ma yutla alaikum sai abinda aka karanta muku aka ce haramun ne غير محل الصيد باكنا حلت عينهم وتيم فروتا با وأنتم هرم الحالي كنا عينهم وتما صحرم نأيك هجي إن الله يفعل يحكم ما يريد الله شيك حكم تأبن دي قداما دي من سيا بياني أكن أوفو بالأقود من سي أبن دي شامع الأقود ياكس جدابيو أكي القولي تكان تن أدم دا الله سبحانه وتعالى wanda wancan tun daga adamu zarra aka yi shi Allah ya tara mutanen duniya ga baki ɗaya ce nasu bi rabbikun ba ni bane ubangijinku ina wajen kana wajen sai da kowa ya amsa ya ce ƙalu bala Allah an yi haka bayan an ciho duniya sannan ya sake turo annabawa su tuna ma ɗan adam wancan alƙawarin da ya a wancan lokacin tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai alkawari tsakanin mutane da mutane shi yasa za mu ga da wannan ne Allah ya yi ba annabi Ismail ya ce wa zakur fil kitabi Ismail sai ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya annabi Ismail yana da gaskiya wajen cika ainihin wato alkawari dan haka ya zamanto bangare biyu alkawari tsakaninmu da Allah mu cika sannan alkawari tsakaninmu da mu imu imu mu cika shi da alƙawarin da ke tsakaninmu da Allah da wanda ke tsakaninmu da mutane duka wannan Allah ya haɗa mana su ya ce mana wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula lalle mu cika alƙawari alƙawarin nan da muke ganin sa abin tambaya ne al-imamu ibnu jarir at-tabari a littafin sa jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an yake faɗa yake cewa aulal aqwali fi inda indana bis sawabi mafi dacewa a wajenmu abin da ya fi zama da daidai ma ƙala hubun abbasin abin abdullahi ɗan abbas ya faɗa tafsirin al'imama ibn jaridis tabari ina ba da shawara dukkan ɗalibin da yake wato faɗaɗa bincike to ya ƙoƙari ya zama yana da alaƙa da tafsirin al'imama ibn jaridis tabari sau da galibi dukkan fassarar da zai kawo maka ya ce an ce an ce to yana kawo ta da isnadi ne duk da malamai sun yi kokari wajen binciken isnadan da ya kawo wasu za ka ga su tabbata ba wasu tabbata amma ko waka ta larabci zai maka istishhadi da ita to galibi sai ya kawo isnadi sannan yake kawowa sannan idan malamai suka yi maganganu guda goma akan aya idan al-imam ibn jarir tabari ya zo to bai wucewa sai yayi tarjihi sai ka ya ce wa aulal aqwali fi zalika indana qawlu man qala kaza wa kaza wa kaza wa kaza amma sai dai kawai tsawon da ya yi ne sai na manto da yawa daga cikin ɗalibai ba ka son karanta matsawalatu na tafsiri sun fi son tafsirin da aka yi summarizing aka taƙaita shi kawai in sun fahimci ma'anar su isar shi kenan kawai to shine yake cewa anna ma'anahu awfu ya ayyuhal ladina amanu bi uqudillahi ta'ala ku cika da alkawarin Allah aujabaha alaikum wa aqadaha wanda Allah ya wajabta muku kullinta fi ma a hallalakum wa harrama alaikum cikin abin da Allah ya halatta muku ya haramta muku wa alzamakum fardahu sannan ya lizinta muku farlanta wannan abin wa bayyana lakum hududahu sannan Allah ya bayyana muku haddodin wannan abin yace wa inna ma qulna zalika aula bisawabi min ghairihi min al Ya yace mun ce wannan shine abin da ya fi dacewa da daidai idan ka ɗauki ragowar maganganun malamai suka yi sai ce li'anna Allah Allah wa azza wa jalla domin Allah madaukakin sarki atba zalikal bayana amma a li ibadihi da yace ya ayyuhal na amanu aufu bil uku, sai ce uhilla sai biyo da maganar abin da ya halatta ga bayi wa harrama alaihim kuma Allah ya haramta musu wa ma wujaba alaihim min fara'idihi da abin da ya farlanta musu na ainihi ya wajabta musu na farolinsa sai ce fa kana ma'aluman bidalika anna qawluhu sai zamanta wannan abu ne sananne fadin Allah da yake cewa awfu bil uqudi sai yake cewa amrun minhu ibadahu bil amali bima alzamahum min fara'idihi wa uqudi uqayba dalika wannan umarni ne daga wajen Allah ga bayansa ta hanyar su aiki da abin da ya lazimta musu na farlolinsa da kullakullansa na alkawari yana gama wannan bayanin wa nahyu minhu lahum an naqdi ma aqadahu alaihim minhu sannan wannan hani ne daga wajen Allah duk sanda aka umarce ka aka ce maka kayi abu to an hana ka kishiye wannan abu in an ce maka kayi hakuri to an hana ka kishiye hakurin shine raki shi yasa tunda Allah ya ce wa annabi fasbir kama sabara ulil azmi min ar-rusul to tunda aka ce ya hakuri kamar yadda manzin neman manya masu karfin himma suka hakuri to an hana mutum kishiyar wannan sai yake cewa ma'a anna qawluhu aufu bil uqud amrun minhu bil wafa wannan al'amari ne daga wajen Allah ta hanyar cikawa bi kulli aqdin azina fihi da kowane kulli wanda Allah ya yi izini yace fa ghayru ja'idin an yukhassa minhu shay'un to abu ne da ba zai yi ba a keɓance wani abu hatta ta koma hujjatun bi khususi shay'in minhu yajibu at-taslimu laha har sai an samu dalilin taksisi din da kan nassi idan ya zo alal umum ya baka ala umumin ya tihi malan ya dillu dalilu ala Tun tunda kuwa Allah ya ce auhu bil uqud to al ya shafi kowane irin alƙawari wanda ke tsakanin mutane da mutane da wanda ke tsakanin ɗan adam da Allah subhanahu wata'ala wanda yazo ya ce ga alƙawarin da ake magana banda kaza to ya yi taksisi yanzu ana buƙatar sai ya kawo dalili na yin taksisi ɗin sai yake cewa wato fa'ida kan al'amuru fi zalika kama wasafna idan ko al'amarin yake an ji al'imamu ibn jarir tsabari kamar yadda muka siffanta fala ma'ana da ƙauli man wajjahu zalika ila ma'anar al'amuru bil wafa'i bi ba'adil uƙuri babu ma'ana ga waɗanda suka fuskantar da cewa wani sashen alƙawari ake nufi allati amara Allah bil wafa'i biha duna wanda Allah ya ce a cika yana nufin wai wasu alƙawari ne banda wasu a'a yanzu wannan duk wani alƙawari ya shiga ciki da aka aufu bil uqudin as'al listihraqil jinsi ne ya shafi kowane irin jinsi na alƙawari alƙawarin da ke tsakanin dan adam da dan adam dan uwansa da alƙawarin da ke tsakanin Allah subhanahu wata'ala da dan adam lallai wajibi ne a cika Daya sannan kuma sun ci al'amuru ya tadil wuju wannan umarnin yana hukunta cewa wajibi ne idan an yi alkawari a cika Allah ta'ala sai ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobin ni'ima za mu ga uhillat fi'ilun madin ne mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu wattahu alamatu ta'anisu mabniyun ala sukuni mu harfu jarrin ne mabniyun ala al والكاف ضمير النيل المخاطب مبني على الضم والميم علامة الجمع لكم الجار والمجرور متعلق بأهل بهيمة شيني نائب الفائل نأهل وهو مضاف الأنعام شيني مضاف إليه ذا مقع الله تعالى ياي مقنا أباياتي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات سيتي أهلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا الإمام, الإمام القرطبي a cikin jami'ul ahkam ya kawo yace wa ikhtalafa fi ma'ana bahimatul an'am malamai wa ikhtalafa an ƙara wa juna ilimi a cikin abin da Allah ta'ala ya faɗa cikin bahimatul an'ami sai ce wal bahimatu ismun likulli kulli zi arba'in suna ne na duk wata dabba da take da kafafu guda hudu summiyat bi zalika li ibhamiha min jihati naqsi nusqiha wa fahimha wa adami tamyizha wa aqliha ana cewa dabba bahima ne saboda rashin maganar da take da shi da kuma tawayarta da kuma ainihin wato rashin fahimtar ta wajen bambance abubuwa irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya ma dan adam shi yasa ake ce mata bahima yace wa minhu daga nan ne aka samu babun mubhamun shine ayyu mugulakun wannan babi ne mubhami shine ayyu mugulakun babi ne wanda yake ainihin wato kullalle yace akan ci wa laylun bahimun wa buhmatul lushija'u allazi la yudra min ayna yuqtalahu ga ainihin wato sadauki jarumin da yake da sadaukantakar da ba a san ta wace kofa za a iya zuwa ba a iya kai masa farmaki ayi nasara a kansa ana ce masa ainihin wato bahimun Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wasu wuraren a ƙur'ani ya ce li yashhadu manafi alahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami sai ce fakulu minha wa at'imul ba'isa ba'isal faqih sannan Allah ya ƙara ta wali kulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru isma allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين لك وانا بندنا الله يأتي بهيمة الأنعام سورة الحج يا فقر علي بيوشيما يأتي بهيمة الأنعام ابن الجوزي أتكل للتابا سزاد المسيح يكاو مغنغلما malamai akan bahimatul an'am akwai wanda suka ce wato sune akan abin da ya shafi dan tayi wanda ake samu a cikin cikin mahaifar ainihin wato dabba idan an yanka ta ta mutu su ne bahimatul an'ami akwai wanda suka ce bahimatul an'ami ya kunshi ainihin wato raƙumi da sanuwa da ƙananan dabbobi tunkiya da awaki wanda ita ce maganan katada da rabi sannan suka ce hiyal an'amu kulluha shine duk wani dabbobin ni'ima ga baki ɗaya wanda ya shafi sanuwa wanda ya shafi raƙumi da ƙananan dabbobi kai hadda dabbobin daji wanda ya halatta a ci suka ya shiga cikin bahimatul an'ami wasu suka ci bahimatul an'ami ya shafi abin da ya shafi irin su barewa da irin su saniyar daji wannan da kuma abin da ya shafi a jakin daji ji ya shiga cikin bahimatul an'ami amma al'allamatul qur'ani bayan da ya tattauna matsalar a cikin adwa'ul bayani sai yake ta wata haƙiƙu annal an'ama hiyal azwalu samaniya tabbatacciyar magana a nan wajen da Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami shine wa'annan dangogin guda takwas so Allah subhanahu wata'ala yake magana Allah ya faɗa mana ya ce samaniyatu azwajin ko samaniyatu azwajin min ad-da'n ithnayn wa min al sai ce qul az-zakarayn harrama am al-unthayayn amma istamalat alaihi arhamul unsayni nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin sai yace wa min al-iblis nayni wa min al-baqar nayni sai yake cewa wa min al-iblis nayni wa min al-baqar nayni da haka zamu ga cewa raqumi wato da raquma namiji da mace sa da saniya bunsuru da akuya sai ainihin wato tinkiya da rago wayannan sune ta azwaj din da aka wannan shine uhillat lakun bahimatul an'ami an halatta muku ainihin wato dabbobin ni'ima da za zamu ga Allah maɗaukacin sarki yana maimaita mana a ƙurani yana cewa khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala da hawa an anzala lakum min al-an'ami ta azwaj mun ainihin wato halitta muku ba mun saukar ba da dangogi guda ainihin wato takwas ne sune samaniyatu azwajin haka Allah ta'ala ya ƙara cewa Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama Allah shi ya sanya muku dabbobin ni'ima litarkabu minha wa minha ta'kulun dan ku hau sannan akwai wanda kuke ci a ciki inji Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara ce mana fatirus samawati wal arzi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al an'ami azwajan sai ya ce ya zuru fihi sai ce laisa ka wa huwa samiul basir sannan haka Allah yake wal an'ama khalaqaha lakum fiha difun wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna da haka zamu ga Allah ya kara ce mana wallahu wallahu wallazi khalaqa al-azwaja kullaha وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki wajen wanda muke hawa sai ce litattau ala zuhuri ha sun matazkuru ni'imata rabbukum idza stawaitum alaiha wa taqulu subhana alladhi fakharna ala wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun kai ka san ba dan horewa ta Allah ba ba yadda zaka yi da raƙuni ba yadda zaka yi da sa shi yasa kana ganin yanzu nan in sa ta firgice sai ta ga layi ta kora kowa ta sa kowa ya shiga gida ba shi ne shi yasa yanzu yadda ake yin layya da an ci in za a yi layya sai an tafi daji an kamo bauna a zo a yi layya da ita kakosan za a yi tirka-tirka ba ta wasa ba kowa ce in za a yi layya sai an tafi an je an kamo zaki sannan za a zo a yi layya da shi kakosan kawo a yi layya da shi shi ma wallahi a yi layya da wasu kuwa. to wannan shi ne korewa ce ta Allah da haka yake ta wa minan nasi wadda wabi wal an'ami muktalifan alwanuhu kadalik sannan Allah madaukakin sarki mu ga cewa ya ce mana zuyilin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati sai ce wal an'ami wal harf wannan ya nuna cewa al an'ami dinnan sune wa'annan dangogin ainihin wato guda takwas da Allah madaukakin sarki yayi magana shi yasa zamu ga Allah ya ce mana inna ma masalul hayatid duniya? misalin wannan rayuwar ta duniya kama in anzalnahu min samai kamar ruwa ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi daga sama faktalata bihi batul ard sai ya takuda da tsirin kasa mimma ya akulun nasu wal an'amu akwai wanda mutane suke ci sai ya ce wal an'amu akwai wanda dabbobi suke ci nan ya ce al an'am amma nan ya ce wato bahimatul an'ami dabbobi na ainihin wato ni'ima sannan Allah madaukakin sarki yake faɗa a gurare da yawa wa minal an'ami hamulatan wa farsha har zuwa ainihin wato ƙarshen abinda Allah madaukakin sarki yake magana wa inna lakum fil an'ami la ibra wallahu ja'al lakum min buyutikum sakanan wa ja'al lakum min juludil an'ami buyuta ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو khairul lahu inda Rabbi. wa hillat lakum al'an'amu illa ma yutla alaikum an halatta muku dabbobin ni'ima sai abin da aka karanta muku aka ce haram ne fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawl az-zur shi yasa zamu ga cewa Allah da ya tashi zai bamu misali saboda waɗannan ana mu'amala da su sai ya ce wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru masawallahum wanda suke kafare ne suna ci su sha su ji daɗin rayuwa kamar yadda dabbobi suke ci an san ko kai ciwon rago ko sa ko tunkiya ko raƙumi di yadda ya kato daga ƙarshe tukunya taimako masa shine wannan masa wallahu to duk jikin da mai shi ya ginu ya rayu ya koma zuwa ga Allah ba shi da alaka da addini shi ma wannan masa wallahum ne shine illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta muku aka ce ainihin wato haramun ne shi yasa zamu ga Allah yake buga misali da wasu a irin wannan mafi munin ya yace amta sabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'qiluna sai in inhum illa kal an'ami Allah yace balhum adallu sabila kai san ma fi dabbobin bacewa wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi Allah ya ce na yi halitta da yawa kuma a cikin mutane ba don kuma kawai don jahannama tafi lahum qulubun ga su da zuciya amma zuciyar la yafqahuna biha ba sa fahimtar addinin Allah da ita sannan walahum a'yunun ga su da idanu amma la suruna biha ba sa ganin gaskiya walahum azanun ga su da kunnuwa amma la yasma'una biha ba sa sauraron gaskiya Allah sai ya ce ula'ika kal an'ami wayannan kamar dabbobin ni'ima suke Allah ya ce balhum adal ulaika humul ghafilun Allah ya ce gara ma dabbobin da su kuma wallahi akwai wannan suke rayuwa mutane ne yadda kaga Allah ya faɗa ya ce gara dabbobin da su da kuma gara dabbobin da su dan yanzu duk ɗabi'ar da ake samu a cikin dabbobi ana yi kai har ɗabi'an amma da ba a yi a cikin dabbobi ana samu a cikin mutane yanzu akwai wanda suke yin ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye al-imam ibn tsabari yake tabari yake cewa awlal qawlayn bis-sawab fi dalika mafi dacewan maganganun da malamai suka yi cewa uhillat lakum al-an'amu sai ta al-an'amu kullaha dukkan dabbobin ni'ima Allah madaukakin sarki yake magana a jinnataha wa sakalaha wa kibaraha li anna al-arab la tamtani'u min tasmiyati jami'i zalika bahimatul an'am wa baha'im da aka al-imam ibn jarir tabari yace da wacce aka yanka tana cikin ciki da wacce ba a yanka ba wato kun san idan an yanka dabba tana da rai wani lokaci idan tana da ɗa a cikinta ɗan watakila za ka ga ya kusa gabtake da ta haihu to shi ɗan cikin inda an yanka uwar yayan ku ba sai an yanka shi ba wannan dai ya shiga cikin bahimatul an'ami da haka Allah ya sai ce illa ma yutula alaikum sai abinda aka karanta muku nan illa a nan wajen adatul istisna'in ne kuma yana aiki da haka ma dinnan ismu mausulin ne mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin mustasna minhu yutla kuma fi'ilun mudari'un ne mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-alif li'anna al-alif yata'addaru tahriquha wa na'ibuhu damirun mustatirun jawadan taqdiruhu huwa ne alaikum kuma aljaru wal majrur ne da haka jumla ta yutla alaikum ita ce silatul mawsulin la mahalla da hamilin i'rab illa ma yutla alaikum sai abinda aka karanta muku aka ce ainihin wato haramun ne da haka nan kasancewa ma isma mawsulin ne fi mahalli nasbin alal istisna shine ai illa ma hurrima alaikum bi hukm bi al matluwa sai abin da aka karanta aka ce haramun ne da ayoyin da aka zo aka ce haramun ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace zalika wa man yu'azzim hurumatil lahi wa huwa khairul lahu inda rabbih sai yace wa uhillat lakum al an'amu illa ma yutla alaikum an halatta muku dabbobi sai abinda aka yi istisna'i aka ce banda shi wannan ainihin wato haramun ne al-allamatul qur'ani yake cewa anan wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo istisna'i ya ce illa ma tila alaikum ya ce a nan wajen Allah bai yi bayanin abin da ya kawo togaciyar a kansa ba ya ce amma kana tafiya ayar gaba da ya ce illa ma tila alaikum sai abin da aka ainihin wato karanta muku aka ce haram ne ya ce Allah ya yi bayani a gaba hurrimat alaikum waddamu wala amul khinziri har zuwa abin da za mu karanta wal manqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu shine illa ma yutla alaikum din sai abin da aka karanta muku aka ce ainihin wato haram ne al-imam wannan al-qadi Muhammad bin Abdullahi Abubakar ibn al-Arabi wanda yake da littafin ahkamul Qur'an sai yace nan wajen Allah ya ce illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta to kada wani ya ɗauki istisna'in ya shafi ƙur'ani ne kaɗai kasancewar talayatlu ana nufin abin da ake karantawa shine alƙur'ani ya ce a'a ya shafi alƙur'ani sannan ya shafi kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama saboda wani littafin ma da ake karantawa shi ma ana ce masa haka da haka za ga Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi kitabin wala taqutuhu بيمينك إذا لارتاب المبطل سيت وكل سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي فهي من كتاب الله abinda annabi ya yi bayani na sunnar manzon Allah sallallahu to yana da alaka da littafin Allah shi yasa za ku ga da Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat watannin aikin hajji sanannu ne in ka ɗauki ƙur'ani ka zagaye shi daga bango zuwa bango ba za ka taɓa ganin waɗannan watannin ba amma kana tafiya sunnar annabi za a faɗa maka da wata kaza da wata kaza da wata kaza ne wannan ya nuna kenan duk abin da alƙur'ani ya ce sananne ne in dai an san shi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abin ya tabbata sananne ne har a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ko mutum ya ce ba haka ba gashi Allah ya faɗa wa duniya ya ce alhajju ashhurun ma'lumat watannin aikin hajji sanannu ne to muna jiran shi ya zo ya zaƙulo mana ya ce mana da wata kaza da wata kaza da wata kaza ne a cikin alkur'ani su Allah subhanahu wata'ala yake ainihin wato magana da haka ya kawo dalili yace dalili ta ɓangare guda biyu yace na farko akwai kissar al'asib wanda lokacin da aka samu matsala wani yayi zina da wata mata aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace na aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi annabi yace na rantse da Allah sai na hukunci tsakaninku da littafin Allah amma gana muka wa wajariyatuka farudda alayka faraddun alayka yace baiwarka da dabbobinka an dawo maka wannan kenan shi yasa da ga Allah da ya tashi sai yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi sai bi bima araka Lahu. da haka nan a wajen da abin da Allah ya sanar da manzan Allah arada ma'anan bima allamaka Allah wala takul lil kha'inina khasima sannan ya kawo hadisi na biyu shine maganan sannan ya kawo hadisi na biyu hadisin abdullahi dan masa'udu lokacin da abdullahi dan mas'udu yake cewa Allah ya ce Allah ya tsine wa mai ƙarin gashi da wacce aka ƙarawa da wacce ta yi shirya da wacce aka yi mata wushirya da mai zane da wacce sana'ar ta zanen ne wata mata umma yaquba sai ta zo ta ce ka ce Allah ya tsine mu wanda ya ƙara gashi da wanda aka ƙarawa ni na haddace alƙur'ani ban gani ba abdullahi dan mas'ud yake mata baki karanta qur'anin da kyau bane da karanta qur'anin da kyau da kin gani taja yaja sai ya ce mata awalam tasma'i qaulillahi azza wa jalla baki ji abinda Allah ya ce ba wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ya ai mu ɗauka muke duk abinda annabi ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗa Ta haka sai ‘yan ƙala kato suka ce a'a ai maganan kuɗi ake magana Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wa sabil kai la yakula dulatan bainal agniya minkum wama atakum ar-rasul abinda annabi ba ku na kudi fa ku zo ku karba wama nahakum anhu abinda annabi ya hana ku fanta ku hanu sai suka kasa gane madin siga ce ta umumi in annabi zai baka kudi ka karba to yi maka wa'azi ya shiryar da kai da kuɗin da zai baka da wa'azin da zai maka wanne ya fi cancanta ka karɓa Ka ga wa'azin shine min babi a wula sama da kuɗin da sai suka ce wai kuɗi ake magana wa ma’ata kuma rasulu bayan maɗin siga ce ta umumi da aka maɗin ta ƙunshi duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ya ce maka kayi kayi wa ma na duk abin da annabi ya ce ka bari ka bari ya shiga dukkan komai wanda annabi zai ci aiko ko a bari ya riga ya ainihin wato game da haka wannan shine abinda ba su gane ba da haka Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi ba kuna masu halatta yin farauta ma wa antum hurum alhali kuna masu yin harama da aikin haji ghayra anan wajen halun ne wa huwa mudafun muhilli mudafin ilayhi saboda fi'ili ne asali daga ahalla yuhillu da haka ismu fa'il dinsa muhillu ismu maf'ul dinsa shine ainihin wato muhallu da haka muhallu kuma zai iya zama abu uku lokaci ɗaya ko ya zama ismu makanin ko ya zama ismu zamanin ko kuma ya zama ismu maf'ul da haka sai ya zamanto muhilli a nan wajen sai ya zamanto mudafin ilaihi ne majrurun wa alamatu jarri aliya نيابة عن الكسر لأنه جمع مذكر سالم وهذفت النون للإضافة وهو مضاف حي الصيد شين مضاف إليه لك دام قتيا وأنتم هرم الحالي كنا ما سين حرما دأيك هجي الواو دنا سي زمنت واو الحال أنتم كما ضمير النيم منفصل للمخاطب مبنين على السكون في محل رفع مبتدأ حرم سي زمن شين خبر مبتدأ ناشي wa antum hurum ita ce wal jumla ismiya ita ce fi mahallin nasbin hal domin zamakshari a cikin kashaf da yazo sai yake cewa ghayra muhilli sayd wa antum hurum dinnan wannan jumla ce haroye ita ce fi mahallin nasbin mustasna sani sai malamai suka ce ba zai taɓa yiwa ma domin in aka ce a muhallin istisna'i na biyu ne to zai zamanto wannan haramcin da Allah ya kawo ya ci gaba ko da yaushe yana nan amma tun da aka kawo jimlan haliyya, wa antum hurum zai zamanto shi farautan haram ne a lokacin da mutane suka yi harama da aikin hajji amma in ba a wannan lokacin ba to wannan abu ya koma yadda ainihin wato abu yake shine wa min tahrimis saidi wa antum wato muhrimuna da haka malamai suka ce ma'anar ayan nan shine uhillat lakum bahimatul an'am kulluha illa ma kana min hawa hashiyan sai abin da ya zamanto dabba ce ta dadi fa inna hawu saydul la yahillu lakum fi halil ihram to ita farauta ce lokacin da kake halin ihrami zaka ga gabarewa kana kallanta ta zo ta magwari watakila ta dan sa kawanta ta tunkure ka ba yadda zaka yi da ita dole ka zara mata ido in ka kaso ta ka kaso bala'i ba yadda zaka yi al-imam ibnu jarir at-tabari yake fada cewa Allah madaukakin sarki sai ya rufe ayar sai ce inna Allah ya hukumu ma yurid Allah madaukakin sarki shi yake hukunta abin da ya ainihin wato ga dama da haka zamu ga inna harfu nasbin wa tawkidin Allahu lafzul jalala shine ismu inna da haka ya hukumu fi'lun mudari'un ne marfu'un wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ما اسم موصول مبني ne السكون في محل نسب مفعول bihi? na ya hakumu da haka jimla ta yuridu fi'ilun mudari'un marfu'un wa fa'iluhu huwa da haka ita ce silatul mawsulin la mahalla la hamil irab na ma sannan jimla ya hakuma ma yuridu gabaki ɗayan ce ita ce fi mahall raf'in khabaru ainihin wato inna inna Allah ya hakuma ma yurid Allah madaukakin sarki yana hukunta abin da ya ga dama al-imam ibnu jarir at-tabari yake cewa ya ani bi zalika jalla sana'uhu abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi inna Allah yaqdi fi khalqihi ma yasha'u Allah yana hukunci cikin bayansa abin da ya ga dama min halili ma arada halilahu ya halatta abin da ya ga damar halattawa wa harimi ma arada harimahu ya haramta abin da ya ga damar haramtawa wa ijabi ma sha'a ijabahu ya wajabta abin da ya ga damar wajabtawa alaihim ga su bayin wa gairi zalika min ahkamihi wa qadayahu da wani wannan da hukuncin da Allah yake yi sai ce fa'aufu ayyuhal mu'minina lahu bima da alaikum min tahlil da haka ku cika ya ku masu imani da alƙawarin da kuka ɗauka tsakaninku da Allah min tahlili ma a halalakum abinda Allah ya ce muku halal ne to shi za ku ɗauka a matsayin halal wata harimi ma harrama alaikum Abin da Allah kuma ya ce haram ne shi za ku ɗauka a matsayin haram wa gairi zalika min uqudihi da wani wannan na alƙawarin da ke tsakanin ku da Allah fala tankusuha wala tanquduha kada ku warware wannan alƙawarin kada ku ainihin wato kwance ta shi yasa yace inna Allah yaf'alu ma yuhkumu ma yurid Allah yana hukunta abin da ya ga dama zamu ga a suratul baqara a baya ya ce mana walau sha Allahu maktatalu walakin Allah ya fa'alu ma yuri Allah yana aikata abin da ya ga dama sannan haka yace inna Allah yudkhilu zina amanu wa amilus salihati jannatin ta jiriminta ta al har. sai ce inna Allah ya fa'alu ma yuri Allah yana aikata abin da ya ga dama sannan ya hukunta abin da ya ga dama subhanahu wata'ala mafatihul ghaib na wato razi abu abdullahi muhammad bin umar bin al-hassan bin al-husaini at-tamimi wanda ya rasu hijira ya ce, inna ya hakuma ma yuridu wal ma'ana abinda Allah yake nufi annahu ta'ala abahal an'ama shi ya halatta mana dabbobin ni'ima fi jami'il ahwali a kowane irin hali wa abaha da fi ba'd al ahwali duna ba'd sai ya halatta farauta wani lokaci wani lokaci ya haramta ta da haka halin da baka yi harama na aikin hajji ba shikenan farauta tana nan a matsayinta na halal halin da kai shikenan a wannan lokacin Allah ya haramta ta falau qala qa'ilun inda wani mai magana zai ce masababu fi hadar tafsil wa takhsis me sababi anan wajen Allah ya ce ya halatta farauta in ba a yi ihrami ba wato harrama da aikin haji nan wajen ya ce ya haramta in an yi harrama da aikin haji sai yace kana jawabu an yuqala innahu ta'ala malikul ji amsar da za a bashi a faɗa masa cewa abinda bahaushe ke cewa da kai da kaya duk mallaka wuya ne to Allah a matsayinsa na wanda ya mallaki kowa wa ha kuma shi halittar ta kafi falam yakun ala hukumin i'tiradun bi wajhin min wujuhi babu wanda ya isa Allah ya hukunci ya bujiro ma Allah ya ce me yasa kai kaza babu sai ya ce wa hadha huwa alladhi yaquluhu ashabuna wannan shine abinda mutanen mu suke faɗa cewa inna illata husnul taklifi lallai dalilin da yasa bawa ya cancanta Allah ya ɗora masa takalifi kuma in Allah ya ɗora wa bawa kallafa masa abu zaka ga abu mai kyau yake kallafa masa hiyar rububiyyatu wal ubudiyyatu ka yadda da cewa ba wanda ya samar da halitta daga babu da samar da ta da ɗaukar nauyin kulawa da ita kuma Allah shi shi kaɗai ya cancanta da ba abota masa ya ce ba abinda mu'tazila suke faɗa ba saɓanin wannan haka nan al'imamul ƙurtubi shi ma ya faɗa a cikin aljami'u li a hakamil ƙur'an ya ce inna Allah ya hakuma ma yuri ya ce li hadhihi al-ahkam ash-shar'iyya wannan ƙarfafawa ne ga waɗannan hukunce-hukunce na shari'a al-mukhalafatu lil ma'hud a arabi wacce ta saba ga hukunce-hukuncen larabawa da suka saba da shi yace ai fa anta ya muhammadun as-sami'u li tilka allati ahidta min ahkamihi kai mai jin abinda Allah ya faɗa maka ne dangane da shafi wa'ancan abubuwan da su larabawa suka saba da shi tanabba ka faɗaku fa innal ladhi huwa malikul kull domin Allah wanda ya mallaki kowane irin abu ya hakuma ma yuridu shi yake hukunta abin da ya ga dama kuma la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda ya isa idan Allah ya hukunci ya bibi baya yace me yasa Allah ya kaza wallahu ya hukuma la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab shi kadai ke hukunci idan ya hukunci babu wanda ya ce bibi baya ya ce me yasa Allah ya kaza wayancan mutanen da Allah ya ce izin ba asa ashqaha lokacin da matsiyacin cikin su ya zabara fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiha annabin Allah ya ce musu wannan taguya ce ta Allah ku kyale ta kakku cutar da ita ta sha ruwa a ƙasar Allah ta ci abinci amma fa kaddabuhu fa aqaruha da suka karya tashi suka soke ta Allah sai ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dambihim fa sannan ya ce wala ya wala ya khafu Allah da ya musu wannan azabar kuma bai jin tsoron akwai wanda zai zo ya tambaye shi dalilin da yasa ya musu haka da ya turo dufano sama da ƙasa yayi wa mutanen Nuhu ba wanda ya sai tambaye Allah dan me ka turo dufano me dalili babu adawa da samudawa da aka turo wayannan aka yi musu iska wayannan aka yi musu ainihin wato tsawa babu wanda ya sai tambayi Allah ya ce Allah sa yasa yi masa kaza saboda wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi shi kaɗai zai yi hukunci babu wanda ya sai ya bibiyi Allah subhanahu wata'ala ya ce me yasa yi hukunci to haka za mu ga waɗannan al'amuran da suke tafiya a duniya yadda kaga suna tafiya haka Allah ya so su ci gaba da tafiya karkashin hukuncinsa bisa ga wata ganin dama tashi ko ka sani ko baka sani ba haka Allah ya ga dama kuma akwai hikimar da ta sa yake son duniyar ta ci gaba da gudanuwa a haka subhanahu ta'ala, saboda shine wallahu ya hukuma la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul insan shi yasa masu karin magana ke cewa Allah ne kadai da safi ya kashe ma uwa ya kashe ma uba sannan ana kiran sallah azhar dole ka dauki buta ka tashi ka je kai alwala kai sallah in ba haka ban ka zauna ka ce ai kai wallahi ba za ka tashi ba za ka gane kuranka kuwa ba ruwan shi da ya kashe ma'uwa ya kashe ma'u ba. ka ce wallahi ba za ka tashi ba billahi allazi ka ki aka je laira kuma sai danna ka wuta ba kuma wanda ya sai tambaye shi dalili me yasa ya saka wuta saboda wallahi ya hukuma la mu'aqiba li hukmi da haka haka mutanen Najeriya da Allah zai turo wani abu ya dibi rabin su ya kashe in dai abin daga gurin sa ki ba wanda ya sai tambaye shi dalili me yasa kai haka saboda yana da alhikmatu tamma hikima cikakkiya sannan yana da alhujjatul baliga kuma dama shine alhakimu shi yake yin hukunci sannan shine mai hikima wanda yake sanya kowane irin abu ya shi inda ya dace a sanya shi subhanahu wata'ala wannan shine inna Allah ya hukuma ma yuri Allah yana hukunci yana hukunta abin da ya ga dama ne subhanahu wata'ala da abin da kaga yana faruwa a duniya to ganin damar Allah ne ya faru haka sai dai akwai ganin dama da kuma ainihin wato mahabba akwai abin da Allah haka yake gudanar da shi amma ba haka yake so ba kamar yadda ganin damarsa ne ya halitti mumini ya halitti kafiri huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min amma tare da kafirin bai san shi dan ya ce wala yarda li bil kufr Allah ba zai taba yadda wa bayin sa kafirci ba amma ganin damarsa ne ganin damarsa ne ya halitti fir'auna ya halitti ɗan. ganin damarsa ne amma ba tare da yana son shedan ɗin ba don ya tsine masa ya ce la'anar Wallahu, Allah ya tsine wa ɗan, shi kuma ya ce wa qala la na min ibadika nasiban Da laka ganin damar Allah ne gudanar da abin da ke faruwa haka amma ba dan yana son abin da ke gudanuwa hakan ba wannan ganin damarsa ne abin da bayi suke yi na ɓanna wannan babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi amma wannan ganin damar Allah ne ya bar abin ya gudana a haka amma ba dan abin da bayin suke yi na banna ba Allah subhanahu wa ta'ala yana son wannan abu wannan ayar da muka karanta yanzu ta ƙunshi abubuwa guda biyar na farko ta ƙunshi al'amur bil wafa'i bil uqudi yin umarni da cika ainihin wato alƙawurra allati ya ta'aqadu bihan nasu wacce mutane suke kukullawa tsakaninsu wujubul wafa'i bit takalifi da kuma wajibcin cika abin da Allah ya ɗora maka na umarni ya ce kai azumi wannan alƙawari ne tsakaninka da Allah ka cika ya ce kai sallah alƙawari ne tsakaninka da Allah ka cika ya ce kai zakka ka samu kuɗi ka cika shi yasa zamu ga Allah ya zargi munafikai akan wannan yace wa min umman ahadallah a cikin sako wanda suka ama Allah alƙawari cewa la in atana min fadlihi saddaqanna wa lanakunanna min as-salihin amma Allah yace falamma atahum min falamma atahum min fadlihi bakhilu bi lokacin da Allah ya ba su falalar Allah din maimakon su cika alƙawarin da suka yi ma Allah sai suka zo suka yi ruwa suka juya inda suka fito to kare yanzu ka gana aikin addini kana cizon hannu kana cewa ya laita ne kuntuma ahum fa fuza fawzan azima ina ma a ce ni ma in samu kuɗi sai na yi irin abin da suwa na suka yi ko su ya fi nasu da ka samu kuɗi kuma kai ne farkon wanda za ka fara gudu daga inda ake aikin addini wannan bai cika nau'in cika alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyu wannan ayar tana nuna mana cewa ta halilul bahimatul an'am bil akli an halatta mana cin dabbobin ni'ima amma fa dole ya zamanto min tariqi zabhi shar'i ta hanyar yanka na shari'a ita ma dabbobin ni'ima ɗin da aka ce a ci ba aka kawai za ka je ka kamo rago ko tinkiya kikikir kikikir kikikir ka janyo ta kawai ka zo da ranta ka zabtar wani abu a'a akwai dalili sai an yanka kuma za mu ga cewa a ayar da za mu tarar a gaba da Allah ya siya ya haramta mana kaza ya ce damu mushi da jini to za mu ga cewa hikimar da ya sa shari'ar musulunci ta haramta wa'annan abubuwan guda biyu duk yana da alaka da maslaha ɗan adam ne saboda yanzu abinda bincike ya tabbatar shine dabba da kuke gani wa'annan bahimatul an'ami din Allah ya ce kada a ci sai an yanka saboda tana ɗauke da wasu cututtuka a jikinta yankan shi yake sawa lokacin da jinin zai fita idan akwai abin da in ɗan adam ya ci zai zama masa illa a jiki sai jinin ya fita shi yasa zamu ga da Qur'ani ya tashi sai ya haramta mushan sannan wacce aka yanka jinin yana fita sai ya haramta yace jinin kar a tare shi ai amfani da shi daddin wannan suna yi a jahiliya su ci mushan sannan wacce aka yanka da rai su tara jinin su yi amfani da shi kamar yadda za ga ƙasar cana haka zaka ga mutum ya yanka kare ya tara jinin ya kuma ɗauka ya sha jinin a lokaci biya sai zamanto a tana kafin wannan bala'in ya faru in ka gaba su ci abu ba to billahi lalli sai dai mota da jirgin sama ko keke amma wallahi duk wata halitta da take tafiya a doron ƙasa tana tattakawa billahi lalli la ilaha illa huwa abinci ne in sun samu dama sai zuci ka kaga mutum maciji da rai saboda masifa yana ci ko mai abin daɗi uhu jaraba kawai da masifa eh, eh, jemagi a ci ɓera a ci kunama a ci eh kunkuru a ce wannan tsakar da take kozin ce ba wallahi a tsakar nan sai da na ga masu cinta da aka shi yasa gashi nan ana zuwa a ji a janyo bala'i haka ake wani ya tafi tan an kawo abinci da ɗanyen kifi da ran shi yana wutsul aka ce bismillah shi kuma ga kamata ya masa kara bai kamata ya kici ba da aka yadda ɗanyen kifi tun da ya ciza ya fara a mai har ya baro ƙasar nin suna da ɗanyen kifin nan sai a abin aka waye ya saka to wannan yana ciki da haka bahimatul an'ami da Allah ya ci ya halatta mana to ba a halatta ta ba dole sai da hanyar yanka na shari'a wanda wasu ayoyin nasu zo su bayani a baya sannan abu na uku istisna'ul muharramatul atiya za mu ga togaciyar ababen da aka haramta wato a cikin abubuwa masu zuwa bayan wannan wato istisna'ul muharramatil atiya ba'ad fil ayati wa nahwiha wato istisna'i togaciyar ababen da aka haramta bayan wannan wa kada sabitu fi sunnah haka nan yake a cikin sunna mislu nahaihi alaihi salatu wassalam an kulli bi nabin min asiba kaman hanin da annabi yanzu da ku ga Allah kawai da ya tashi abin da zamu karanta ya ce wa ma akala subhu da abin da dabbobi masu ƙumba suka kawo farmaki suka ci haram ne kada a ci amma shi annabi da ya tashi kawai sai ce duk wata dabba da take amfani da zaga haƙuri, sai farauta ko ƙumba sai farauta sai annabi ya ce haram ne kada a ci yanzu bincike ya nuna cewa tasirin cin wa'annan dabbobin da musulunci ya ce kada a ci duk wanda ke cin irin waɗannan dabbobin sai ya ɗabi'antu da ta da irin wannan ɗabi'un dabbobin idan yana cin waɗannan dabbobin shi ya musulunci ya ainihin wato hana sannan abu na hudu wannan aya tana nuna mana istisna wa halatul ihram fi ma yusadu wato togaciya cikin halin da mutum yi harama wajen aikin hajji wajen abin da yake ya shafi farauta sannan kwatankwacin wannan yin farauta a cikin haramin makka ko haramin madina ba halin harama na aikin hajji ba kaɗai hatta inda aka ce harami ne ko na makka ko na madina ji ya shafi wato wa antum hurum ɗin kuna harama da aikin hajji sannan wa antum hurum lokacin da kuke eriyar da ake ce masa harami to ko da kaga dabbar da ya halatta kai farautar ta haramun ne ba a farautar ta haka za ka kyale ta haka za ka zara mata ido ba yadda za ka yi ita wannan shi ne da haka za mu cancan gaba za mu ga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum huru wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu mithlu ma qatala minan na'am sannan abu na karshe wannan ayar tana nuna mana ibahatu saydi liman laysa bi muhrim fi ghairi al-haramain wato halaccin yin farauta ga wanda ba yi harama da aikin hajji ba sannan halal ne yin farauta ga inda yake ba haramin makka ba ko ainihin wato harami na ainihin wato madina da wannan za ku ga cewa addinin musulunci addini ne ta yadda hatta farauta sai da ya tsarin ga yadda za a yi ta kuma za mu je nan gaba za ku gani kare wanda Allah ya koyar da shi ya koya ya ce a koya masa farauta ya ce in ya kamo abu fa kulo min ma amsakna alaikum amma yanzu a ran ma farautar nan dun mun Karama, farautan nan mun ban makaura shi saboda haka da algasu da astaminu don haɗawa suke yi da abin da ya kamata da abin da bai kamata ba don haɗawa suke eh saboda <laughs> haka ya kamata ustadai eh ahli sunnati wal jama'a a dawo yin farauta ta sunna dan a gyara makauraye sai ti a musu sai ti cewa ga yadda ake farauta ta ainihin wato sunna ko karen ne na farauta a makarin in insha Allah za mu zo wannan akan ainihin wato aya ta gaba abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wannan kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadar kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh